الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب yana mana bayani akan azkaru tarfayin nahar wato as wal masa'i kenan abin nan zikiroran da ake yin su da safe da kuma maraice wanda su ne gaffan yini safe da maraice gaffa na ne, bayan sallar asubahi da kuma bayan sallar la'asar ya ci gaba da cewa wa fi tirmidhi an abi hurairata anna ababakr as-siddiq radiyallahu anhu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya zo a cikin jami'u tirmidhi na al-imam tirmidhi rahmatullahi alaihi daga sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu ya riwaya ya yace anna ababakr as-siddiq lalle sayyiduna abubakar a siddiq radiyallahu anhu qala li rasulillahi sallallahu sallam wata rana ya ce ma annabi sallama murni bi shay'in aquluhu idza asbahtu wa idza amsaytu ya ma'aikin Allah ka bani umarni ka sanar da ni wani abin da zan rika faɗin sa da safe kuma in faɗe shi da maraici a matsayin zikiri a matsayin tuna Allah subhanahu wata'ala da ambatansa zan yi da safe kuma in yi da maraici ka faɗa min wannan abin ya rasulullah in ji sayyiduna abubakar radiyallahu anhu qala sai manzo Allah sama ya bashi amsa ya ce qulillahumma alimal ghaibi wash shahadati fatiras samawati wal ardi rabba kulli shay'in wa malikahu ashhadu allah la ilaha illa anta a a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash wa shirkihi wa an naqtarifa su'an ala anfusina aw nadurruhu ila muslimin قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك kala tirmidhi hadithun hasanun sahih wannan amsar da annabi mai ba ba sayyiduna abubakar radiyallahu anhu kenan yace masa kul kace Allahumma ya Allah wannan yana ɗaya daga cikin abin da Allah ta'ala ya ladabtar da mu in za mu masa addu'a in za mu addu'a mu roƙe shi da Allahumma ko rabbana duk zikiroran da annabawan Allah suke yi Za ka ga akwai Allahumma a ciki akwai rabbana annabi nuhu alaihi salam akwai addu'arsa ya rabbi annabi ibrahim akwai rabbi Allahumma da sauran annabawa duka za ka ga da Allahumma ko rabbi ko rabbana ko rabbi ciki buɗe addu'arsu sadaka babu wani lafazi da zaka roki Allah subhanahu ta'ala ka buɗe addu'a da shi fiye da waɗannan lafazan guda biyu qul allahumma alimal ghaibi wash shahadati manzo sama yace kace allahumma ya allah alimal ghaibi shahadati kai ne masanin abin da yake al-ghaib abin da yake afake al-ghaibu abin da yake afake fa a ganinsa. sa shahadati kuma ya Allah kai ne ubangijin shahada shahada abin da ake gani kai ne makagin mai wal da kuma ƙasa rabba kulli shay'in wa malikahu ya Allah kai ne ubangijin kowane abu wa malikahu kuma kai ne mamallakin sa nan an faɗi rabbu an faɗi malik malik shine al-malik ko al-malik wasu sukan yi su ce sai sun bambanta ma'anarsu da al-maliku da al-maliku da al-malik duk ma'anarsu ɗaya a hakkin Allah subhanahu wata'ala ma'anarsu ɗaya shi yasa ya tabbata ai qira'o'i ana cewa maliki yawmiddin akwai maliki yawmiddin duka ana cewa sannan can yace malikal mulki tu'til mulka man tasha hmm sannan yace limanil mulku al-yawma lillahi al-wahid al-qahhar lillahi al-wahid al-qahhar ashhadu an la ilaha illa anta ina shaida babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai kai a'udhu bika min sharri nafsi ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin kaina shi yasa daga cin khutbatul haja da annabi sallallahu alaihi yake karantar da sahabbansa musamman a juma'a in za a yi khutbar juma'a ko za a yi wani jawabi ko kuma za a daura aure a ciki kana cewa kana faɗi kana cewa kana faɗa a cikin abin abin nan kana cewa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من شرور أنفسنا mutum yana da sharrin kansa so da ka a'udhu bika min sharri nafsi ya Allah ina ka tsare ni daga sharrin kaina wa sharri shaytani wa shirkihi ya Allah madaukakin sarki ka tsare ni daga sharrin shaytan wa shirkihi da kuma shirka shaytan shaytan dama babban hanyar da yake sanya ya halakar da dan adam da ita ita ce hanya ta shirka alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytana kaga Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin shedan abin da yake so shine a hada Allah ta'ala da wani kuma sannan duk wanda aka hada shi da Allah subhanahu Ta'ala da wani shedan ya ji dadi musamman ma wannan da aka hada Allah da wani din yana son haka to ai yaron shedan ne me shedan ne mai gidansa so da kashe nan aka bauta mawa to banda kuma yanzu waɗanda ake da su yanzu kungiya ce ta abadatu shaytan masu bautar shaytan suna nan tayyar at-tayyaru shaytani shaytan suke bauta mawa shaytan ne ubangijin su dajjal kuma annabin su haka suke faɗi saban Allah kuma shine aikin su yadda mutum yake saba ma Allah gwagwadon mukamin da ake sake bashi a cikin wannan kungiya suna nan kuma suna shiga cikin kasashen mutane da yawa suna shiga cikin musulmai da can ba mu san da wannan aqidar mummuna ba amma yanzu ga tanan ta zo ga dangadan suna da nau'ukan ibada su da suke ana yadawa a cikin kafafan eh, sadarwa na zumunta da sunan ana ganin su da gaisuwa da suke yi irin ku matasa kuna yin wasu abubuwan da ba ku san ba bane irin wata gaisuwa ai wani haka kaga mutum ya wani haka wai ko ya dauki wani haka ko ya wani haka ko kuma hudu ko a sa biyar duk bautar su ce alamomin su a yanzu suna da alamomi sun fi dubu goma wanda suka kirkira tsakanin wanda suke sawa a tufafi da takalma da riguna da wanduna da irin awarwaran hannun nan da yara suke sawa sai ga yaro kawai ya sa wai awarwaran namiji da alamomin su wallahi suna da alamomi sun fi dubu goma a yanzu suna nan gaisuwa a wani harfe wai a ɗau hoto kai wani haka kai to kai da wa da alamomin da abubuwan su ne suke da su to da kama guji irin waɗannan abubuwan ba da kaga kawai wasu abubuwa ana yaɗawa abin da ba kawai ka je kana tallan mushi tallan kana yaɗa shirka baka sani ba da sunan kawai kai ɗan yayi ne yayi ya zo kai da abin da ya zo na yayi kai da kai ake yi matasa su aka fi yaudara da wannan ana buƙatar mutum mai hankali duk abin da ya zo sabo kowane abu ne ka tsaya sai ka masa dirasa sannan na ansa ne ka ansa in na kuma faɗa da shi ne ka ƙi karɓansa amma ba wai da an kawo abu ba shikenan sai ka ɗauka kai amfani da shi so da kuma kula da waɗannan abubuwan suna nan su ne ake ce musu abadatu shaytani suna nan kuma har a cikin kasashen mu nan sun zo da gaisuwarsu da tafiyarsu da abubuwa makamantan irin waɗannan abubuwa Allah ka tsare mana imanin to shine wa min sharri shaytani wa shirki wa an naqtarifa su'an ala anfusina ko kuma ya Allah madaukakin sarki ka tsare mu wa an naqtarifa su'an ala anfusina balle mu je mu jawo ma kanmu wani sharri wani abu da yake mummuna akan kanmu iqtaraf iqtirafi shine mutun ya aikata aiki shine iqtarafa aw najurruhu ila muslimin ko kuma mu ja wannan abun mummuna mu je mu jefa mu wani dan uwan musulmi ya Allah ka tsare mu daga wannan addu'ar da kake faɗi kenan da safe ka faɗi da maraice sai manzo sai ya ce qulhu idza asbahata ka faɗi wannan da safe wa idza amsayta haka nan ka faɗi da yamma wa idza akhasta mazja'aka sannan idan zakayi barci bacci ma kai wannan addu'a kun ga wajaje uku ana yi da safe ana yi da maraice sannan idan mutum zai kwanta bacci yayi kaga annabi sallama daga cikin daga cikin sufofinsa hatta tambaya idan aka masa to sai yashu yashu hatta fil ijaba yajudu hatta fil ijaba annabi ha a amsa sai ya maka kyauta dabi'at sa dama shi karihil mursalati kaman iska ce wadda aka aika haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake qala tirmidhi al-imam tirmidhi rahmatullahi alayhi ce hadithun hasanun sahihun hadisi ne hasan sahihi yadda ya saba yi sun tabbatar da wannan hadisi ne sahihi babu damuwa a tare da shi wafi to wannan ma zikirin da ake da safe ne kuma a da maraice kafa ɗaya ɗaya ake wafi tirmidhi ya aidan an usman ibn affan qala wannan hadisin shi kuma al-imam ya fitar da shi ya tike daga sayyidina Usman dan Affan ɗansa Aban ibn Usman ibn Affan shi ya riwaya Aban ibn Usman ibn Affan shi ya riwaya wannan hadisi daga babansa sayyidina Usman dan Affan قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ما من عبد يقول في kulli yawmin يوم ومساء kulli, ليلة me mutum ma min abdin babu wani abawan Allah ya ƙulu fi sabahi kulli yaumin da zai faɗi a safiyar kowane yini safiyar kowane yini wa masha'i kulli lailatin da yammacin kowane dare to wane ne yake cewa masa'u na fara daga magariba ne masa'u ba daga magariba yake farawa ba lafazin almasa a wajen balarabi yana fara daga la'asar amsa kenan daga lokacin gaisuwar balarabe take canzawa in ka gamu da mutum sai ci kaifa amsaita sai amsaitu bi khairi mun gane masa'u kenan amma al-lailu shike farawa daga lokacin da rana ta fadi sunan wannan lailu thumma atimmu siyama illa al lail ay ila ghurubish shamsi ba in fasara 'yan shi'a ba hina taqlu'un nujumu shine al-lailu a wajen su sai taurari sun bayyana so daga ba za su karya azumin su buɗe baki ba sai idan sun ga duhu yasa in kai azumi ka ki yin buɗe baki da wuri to kana koyi da yan shi'a Allah ya tsare mu da su to ga abin da zaka faɗi bismillahil alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim bismillahi da sunan Allah allazi la yadurru ma asmihi shay'un wanda babu wani abu da zai cutu in dai ya fake da sunan Allah fil ardi a ƙasa yake wala fis sama'i ko a sama ne wa huwa as-sami'ul alim kuma Allah shine mai ji kuma mai gani salasa marratin ka faɗa haka su uku a matsayinka na bawan Allah in ka faɗa fa yadurruhu shay'un balle wani abu ya cutar da shi duk mutumin da ya faɗi wannan abun sau uku ya faɗi wannan bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i huwa as-sami'ul alim sau uku da maraita sau uku da safe ba abin da zai cutar da shi in ya faɗi da safe har yayi la'asar ba abin da zai cutar da shi in ya faɗi da la'asar har ya waye gari da safe ba abin da zai sake cutar da shi aban rahmatullahi alayhi, aban ibn usman ibn affan kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya rawaito a cikin sunan dinsa din cikar hadisin Aban ya gama karantar da hadisin yana kwance a lokacin wa qad usiba bil falaji a lokacin ya sama stroke jikinsa bangare ɗaya ya shanye yake karantar da wannan hadisin yana faɗin hadisin sai wani daga cikin almajiransa kawai sai ya kura masa ido ya kura masa ido irin to kai ya haka malam sai Abban ya rantsuwa yace wallahi ranar da wannan abin ya same ni ban yi wannan addu'a ba li yaqdi Allahu amran kana mafuda sai dan Allah kaddara abinda Allah ya riga ya hukunta sai ya faru da ni wallahi ranar ban yi wannan addu'a ba la fi sabah wa fi masa bai yi da safo bai yi da maraice ba shine aka same shi da wannan kaga gaskiyar imanin magabata ce sannan kai ma sharadi ni ma sharadi ne fa lokacin da muke faɗi fa mu yadda da wannan magana da manzo sama ya faɗi amma an ka faɗi ma ka ce ne ka gwada ba a gwada da imani ake bi kulli yaqini yaqini ka sai ka kori shakka in kana shakka to ba zai maka komai ba wani ya ba mu labari a jami'ar su ta musulunci a cikin jami'o'in musulunci da ake da su ce wani malamin su ya zo ana zaune ana karatu kawai sai ga kunama katuwa a cikin makaranta haka suna zaune a ƙasa haka rairayi sai kawai sai ga kunama ta zo kawai sai ya cafke kunama da hannun shi malam kawai ya kama kunama ya ci rike ta da hannu kowa sai ya kama makallan shi ya ce ai na ce bismillahi ladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim so uku ba abin da kuma kunama ta masa imani kenan so daga in imanin ka ya kai ga haka za ka yi kuma ba abin da zai same ka in ko kai ne a matsayin ka gwada to shi kenan ba a gwada Allah ba a gwada kuma abin da annabi sama ya faɗa mun gane وفيه أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى من قال هنا يمسي وهنا يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يغذيه دقى ثوبان بن بجدد مولى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان المحمدي بغغم باوان annabi sama ne matsayin matsayin zaidu matsayinsa a wajensa a wajen dukkanin su mawali ne na annabi sallallahu suna cin mawali wato bararrun bayin annabi sallallahu alaihi wasallam to shine aka yi wannan riwaya a wajensa yace da kuma waninsa shi manzon sama ya ce man qala hina yumsi duk wanda ya faɗi lokacin da yayi yammaci wa hina yusbihu wa idha asbaha kuma lokacin da yayi safiya mutun ya waye gari raditu billahi rabban na yadda da Allah a matsayin ubangiji wa bil islami dinan sannan na yadda musulunci shine addini wa Muhammadu muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya na yadda kuma annabi sallama shine annabi na kana haqqan ala allah an wannan ya zama haƙƙi ne a wajen Allah ya yarda da shi kuma ya sa a yarda da shi yughdiyahu Allah ya sa mutane su yarda da shi shine yughdiyahu ardahu radiya bihi ardahu in an ce radiya bihi ya yarda da shi ke in an ce arbahu ya sa a yadda da shi to wannan hadisin al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi ya ya sahaha shi ya sufanta shi da hasanun sahih amma wasu malamai suna sun da'afa shi kamar Malam Albani rahmatullahi alaihi a wannan zamanin ya tafi akan cewa riwaya ce da'ifa ya kawo illar a cikin littafansa da yawa musamman littafinsa sahihul kalmi tayyib da'iful kalmi tayyib ya ɗauki littafin alkalimin tayyib na ibnu taymiya rahmatullahi alaihi ya masa aiki akwai sahihul kalimin tayyibi akwai da'iful kalimin tayyib to a cikin da'iful kalimin tayyib ya fa wannan hadisi so da bai inganta ba a wajensa amma an samu wasu malamai da suke ganin hasan daga cikin su na wannan zamanin akwai ashar abdulaziz bin abdullahi bin baz rahmatullahi alaihi shi ya tafi akan cewa hadisi ne hasan shi yasa zaka ga mai hisnul muslim ma ya kawo mai tuhfatu mai tuhfatul shi ma ya kawo hmm? dukkaninsu sun ambaci wannan zikirin a matsayin su a wajensu ya tabbata riwayar a ruwaito ta da isnadi hasan mun gane wannan wannan wannan shine so da kan mutum ya dauki magana wannan can malaman yayi ba za ka musanta masa ba cewa shi ya tafi akan waɗanda suka hassana hadisi ba abin rigima ba ne mal albani za a fashi yayi da wasu malamai kafin sa to su kuma malaman da suke a wanda suka saba masa sun kalli abinda magabata wasu daga ciki suke su sun hassana hadisin al-imam tirmidhi ya sahaha shi ma shi ya kai a matsayin ya kira shi sahihi gayi nan ramzin sa ya ce hasanun sahihu to wani ba al-imam tirmidhi ba ya tafi akan ya inganta kamar al-imam kama al'imamin shauka ne sun tafi akan cewa hadisin ya inganta su a wajensu to so tari in ka ga malamai magabata sun sa hadisi ko sun za'afa to ka bi hanyar su tafi sauki mun gane ai magabata su sa hadisi wani daga baya ya zo ya za'afa shi to nasu ya fi karfi fiye da nasa ko kuma su za'afa kai kuma ka zo ka sa haha daga baya to na magabata ya fi karfi akan gano haka daga bayan an yi bincike domin su sun ga abin da mutum bai gani ba a zamanin su mutanen da suka yi ruwaya suke kai kuma za ka yi aiki ne da abin da aka rubuta kuma suwa suka rubuta cewa wane za'ifi ne wane sahihi ne wane fiƙa ne su dai magabata so da ka bin hanyar su yafi fiye da bin hanyar waɗanda suka zo daga baya Allah ya saka ma kowa da alheri alhamdulillah rabbil alamin